Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da usman kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar litinin 16 ga watan mayu to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran mai da hankalin jami'an hulɗar diflomasiyya a yau litinin da suke taro a birnin vienna zai kasance ne akan maganar sabuwar gwamnatin libya da maganar kalubalen tsaro a ƙasar zababben shugaban kasar philippines rodrigo ya ce zai nemi majalisar kasar ta dawo da hukuncin kisa akan laifukan da suka hada da fyaɗe fashi da makami da kuma fasaforin miyagun kwayoyi 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da bernie sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin amurka gabanin zaben jihohi guda biyu to kano labaran kenan za ku ji cewa a jamhuriyar niger an fara shari'ar manyan laifuka a bainar jama'a don tauna tsakuwa akwai wanda sun kai fade akwai wanda suka bar yara har suka mutu akwai wanda suka aifa yara suka kashe za kuma ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan karin farashin mai to wannan karin kuɗin mai gaskiya ya ba 'yan najeriya mamaki kwarai da gaske da ba taba tsammani ba za kuma ku ji fashin baki kan wannan batu na ƙarin farashin man za a kuma ji bayanin tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji lamido kan yadda ake ƙoƙarin ɗinke barakar jam'iyyar pdp kafin babban taron ƙasar da za a yi ranar asabar sannan kamar kowace ranar litini yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam sannan akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro amma kafin nan a sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran mai da hankalin jami'an hulɗar diflomasiyya a yau litinin da suke taro a birnin vienna zai kasance ne a kan maganar sabuwar gwamnatin libya da maganar kalubalen tsaro a ƙasar wanda ake ta fama tun bayan hambararwa da kuma kashe shugaba mu'ammar gaddafi a shekarar 2011 sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na italiya paolo gentiloni su ne suke jibintar bangaren da ke hankoran marawa yarjejeniyar gwamnatin baya wadda yammacin duniya ke fatan ta zama sanadin haɗin kan ƙasar ta libya gwamnatin ƙasar dai da yammacin duniya ta amince da ita tana fuskantar ƙalubale daga kishiyarta da ta ɓalle da yin tawaye haka kuma sabuwar gwamnatin na fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu alaƙa da isis waɗanda suka kafa sansani a birnin sirte da ke tsakiyar kasar suke kuma kaddamar da hare-hare a makwabciyar kasar wato tunisia ga alama dai taron ministocin zai amince akan isis ce babbar matsalar kasar ta libya in ji wani jigo a ma'aikatar harkokin wajen amurka zababben shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya ce zai nemi majalisar ƙasa ta dawo da hukuncin kisa kan laifuffukan da suka hada da faɗe da fashi da makami da kisan kai da kuma fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi rodrigo ya faɗa wa manema labarai cewa ƙudurin hukuncin kisan da ke ransa shine ta hanyar ratayewa wanda ya ce yana ganin haka shi ya fi zama bisa tausayawa a cikin hukuncen kisa sannan ya ce zai ba da dama ga 'yan sanda da su bindige duk wasu masu aikata laifukan da suka yi kokarin tserewa a lokacin da ake kokarin kama su dutar dai ya ci zaben kasar ne a makon jiya bayan ya yi alkawarin kawo ƙarshen ayyukan ta'asa cikin hukunci mai tsanani kuma a watanni shida kacal idan ya ɗare karagar mulkin ƙasar masu rajin kare 'yancin bal'adama na zarginsa da lura da tawagar da ta kashe mutane dubu ɗaya da ɗari a lokacin da yake magajin gari ya kuma ce zai nemi haɗin kan ƙasar sin don sulhuntawa game da maganar tekun kudancin sin ɗin zai kuma yi la'akari da bawa 'yan tawaye masu ra'ayin gurguzu wato mukaman na 'yan majalisarsa ta shugabantar ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington dc yan takarar neman shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat wato hillary clinton da bernie sanders sun jaddada magana tattalin arzikin kasar nan a kokarin su na yakin neman zaben jihohin uh, oregon da kentucky a talatar gobe idan allah ya kai mu jihohin guda biyu suna kallon juna ne a amurka din suna kuma da bambanci tsakaninsu game da siyasar kasa amma suna da wasu su amma kuma suna da yawan wakilan da ake bukata inda aragon take da 74 ita kuma kentucky take da 61 cikin sauki bani sanders ya lashe zaben makon da ya gabata a jihar virginia ta yamma wadda take makwataka da kentucky waɗannan jihohi na da manyan masana'antun sarrafa gawayin kwal to sai dai ita hilari ta durkusar da ƙuri'unta da ya kamata ta samu a jihar a lokacin da ta nuna cewa za ta rikida kamfanonin gawayin zuwa wasu masana'antun na daban wanda wannan magana ta yi matakar yi mata illa a zaben da aka yi zuwa yanzu dai hilari clinton tana da wakilai 1,716 shi kuma bani sanders na da wakilai 1,433 a gaba ɗayan zaɓukan da aka yi a jihohin da aka yi zaben fidda gwani zuwa yanzu sanders Alvarez dai ya ce duk da an tsere masa amma zai yi iya ƙoƙarinsa don ganin yadda ta kaya. Kakakin jam'iyya mai mulki a Afirka ta kudu ya zargi gwamnatin Amurka da laifin ƙalubalantar zababbiyar gwamnatin ƙasarsu. Duk da yake dai wakilai daga ɓangarorin ƙasashen sun yi watsi da zargin. Furucin kakakin jam'iyyar ta ANC Zizi Kotuwa ya biyo bayan wani labari ne da jaridar ƙarshen mako ta british sunday times ta buga na cewa ma'aikatar leƙen asiri ta cia da ke amurka ta taimaka wa gwamnatin wariyar wajen kama nelson mandela a shekara ta 1962 To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a jamhuriyar Nijar inda aka fara shari'ar bainar jama'a ta shekara-shekara ta manyan laifuka don tauna tsakuwa wato don tauna tsakuwa aya ta ji tsoro ko ta ji tsoron salaman Mana Barma gare ka. Dama dai bisa al'ada kotun ɗaukaka ƙara kan gudanar da irin wannan zama a kowace shekara domin duba hukuncin da ya dace da mutanen da ake zargi da aikata miyagun laifuffukan da suka hada da fyaɗe, fashi da makami, kisan kai da dai sauransu. zaman wanda ke gudana a bainar jama'a na matsayin wata dubarar faɗakarwa ko kuma hannunka mai sanda ga waɗanda suka je ganewa idanuwansu tafiyar shari'ar sai dai kuma duk da haka bayanai na nuni da cewa jama'a na ci gaba da afkawa cikin irin wannan ɗanyen aiki galibi a maraya kamar yadda alkali mai tuhuma da sunan hukuma alzumma sai bumaiga ya bayyana a jawabinsa tiennent le haut du pavé. Kimanin dosiye-dosiye ko kuma kes-kes 35 da suka shafi mutane 75 cikin su mata shida su ne alkalan kotun za su duba a zaman da za su shafe makonni biyu suna gudanarwa. Kamar yadda mai shari'a Aliyu Dauda ya yi ƙarin bayani. Da cikin su akwai wanda suka kishin, akwai wanda sun kai fade, akwai wanda suka bar yara har suka mutu akwai wanda suka aifa yara suka kashe kuma akwai cikin su wanda ah, suka yi sama da hari da almandahana da dukiya gwamnati a wanda mutane suka rasa rayuwarsu yanzu ko wata hada ta hada ka da mutum mm, ka kashe shi ko kuma wanda suka je gurin sata su yi fyaɗe su kashe mutumin bayan sun yi sata to su ne za a ma shara'a wannan ya za a kwatanta munin laifukan na bana da na shekarun da suka gabata eh to abin da sa aka ce kamar akwai wani abu da ya karu shine wajen fyaɗe eh, bara ina ganin muna da dose na fyaɗe guda biyar ne wanga karo su tara ne kuma in ka diba biyar yan ƙanƙana yara ne kuma matsalar yanzu in ka diba kamar babu wani ma abin na tarbiyya tunda masu faɗin sai su taru ba wata kumiya ba wani aƙida da gare su sai ku taru kuma mace faɗe sai dai wakilin kungiyar lauyoyi metr muhammad sani na bara'a jawabin da ya yi a yayin bikin soma zaman shari'ar ta kurdasis ya bayyana cewa a sakamakon jaran da suke huskanta daga gwamnati a kan batun mayar masu da harkokin gudanar da asusun samar da kariya ga masu karamin karfi ko yara ƙanana wanda kungiyar kasashen afirka ta yamma renon faransa iyomowa ta yi umarni ga gwamnatoci lauyoyi ba za su halarci zaman na wannan karan ba har sai an shafe masu hawaye Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana da kuma a gaida barma sai kuma najeriya inda aka ci gaba da bayyana ra'ayi kan karin wato kan karin kudin man fetur a sassan najeriya daga bauchi ga wakilinmu abdulluhan muhammad da rahoton ana ƙasa da awanni 24 game da batun zanga-zangar da ƙungiyar kwadugon najeriya ke shirin jagoranta sabida cire tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi na zanta da wasu al'ummar ƙasar game da batun ga abin da suke cewa. na baba babu kofar gabas azare. Wannan da ya tallafi mai da federal government ya yi daidai. A wa'in yan ƙungiyar kodago da suka haɗa kai da independent marketer masu kawo fetur saboda yanzu gwamnati ba ta ɗauki zo a shiga yakin aiki a kasar nan bamu goyon baya muna ba da hakuri a Muhammadu Buhari Allah ke muke shi akan abu da ya sa gaba a ina ita kungiyar kwadago take lokacin da ba a biya ma'aikata albashi ba waɗansu jihohin tsawon wata uku wata hudu har zuwa shekara guda me ta yi kai, ina kungiyar kwadago take lokacin da fensho masu wanda suka gama aiki suna neman kudin su na fensho suke mutuwa akan layin verification me ta ce kai. mu talakawan Najeriya ba mu ga kun kungiyar kwadago da duk wanda ya ce zai zaɓi shugaban kasa ne Muhammadu Buhari mu kuma za mu jari shi. Sai dai da tuntuɓi mataimakin sakataren ƙungiyar kwadagon Najeriya Comrade Nuhu Abayo Toro ya ce batun zanga-zangar na nan sai dai ba a fidda tsammanin za a sami zama da gwamnati domin warware bakin zaren. Eh to amma yadda yake talakawa da sauran mutane wanda suke fitowa suke Allah wadai da wannan shiri naku anya ba ku samu sanyin gwiwa ba kuwa? Ba eh. sanyin gwiwa kuma ba gana sanyin gwiwa ba kyau kuna kokarin yi sun ma ni kan ba ba maki a zauna a bishin bari da Allah ya sa aka zauna za a samu baki zira. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shugaban kasa ka taimaka. Dan Rasulillahi. Dan Allah, dan A gaida Abdulwahab, to akan wannan batu na tuntubi wani mai fashin baki kuma ɗan rajin tabbatar da adalci na ƙungiyar Network for Justice Malam Aminu Sule wanda ya ce. To wannan karin kuɗin mai gaskiya ya ba 'yan Najeriya mamaki kwarai da gaske da ba taba tsammani ba. Nan ba zan mace ba da minista da ya zo Kaduna yana ma 'yan Kaduna bayani akan al'amuran da ya shafi Eh, tattalin arziki da kuma mai da matsalolin mai bai yi alama ko kuma bai nuna alaman wani maganan karin kuɗin mai ba ya tabbatar ma da 'yan najeriya cewa komai zai zama daidai za a samu mai kuma a cikin sauki amma daga baya sai muka ji a kwana ɗaya bayan wannan taro na 'yan jaridu da kuma town hall meeting da aka yi sun kara kuɗin mai ɗin to gaskiya mun yi mamaki kwarai da gaske da wannan abu amma bai ba mu mamaki ba saboda tsananin sanin wato matsalan da kasan ta shiga da kuma abubuwan da ke fama da shi na wurin maganan wannan tallafi na mai ɗin da gwamnati take ba waɗannan kamfanoni ko kuma waɗannan jama'u su shigo da mai Najeriya don barnan ya wuce ma ko kare ba zai ci wannan barna ɗin ma saboda kuɗin ya ɓaci da ake ba su a banza kuma ba su kawo man nan kuma suna kashe wannan kuɗi ta zai ba mamaki amma mun tsammaci cewa gwamnati za ta ɗan duba matsalan hankali ta duba halin da mu muke ciki yanzu a ƙasar da sauwaƙa ma mutane misali shine a ƙara kuɗin nan dai ko da za a ɗan ƙara amma ba duka ba a rage wani ɗan abu kaɗan wanda dai zai zama cewa an ɗan samu sauƙi don jama'a samu sauƙin rayuwa dan yanzu maganan da muke za ka ga mutane na cikin wahala a nan ka za ga inda bi za ka ga mutane manya da yara suna tsinkan mangwaro suna sha saboda wahala tun da haka ya faru ga sun haƙuri da halin da suke ciki sun kuma tabbatar da cewa canjin nan nan gaba za su ji daɗi to da sai kuma gwamnati ta duba sai ta dan sassauta musu dan kaɗan haka. Mun saba tun daga lokacin baban gida zuwa yanzu zuwa gwamnatin da suka shuɗe idan sun ɗan kari to sukan fitar da wani ɗan jadawali ko kuma manhaja na kawo sauki hmm. Lokacin baban gida misali akan ɗan kawo motoci haka lokacin a abaci an buɗe PTF misali don a samu sauki a ga inda kuɗaɗen nan ke zuwa to mun yi tsammani wannan gwamnati za ta fitar ita kuma da nata tsarin. Ko da yake muna da tabbacin cewa wannan kuɗi da suka kara suna kokari ne su cike gurbin da suka rasa na bajet tunda mannan ya riga ya faɗi kwarai kowa ya sani a kasuwan duniya amma dai duk da haka nan ya kamata a ce an yi abin ne a ɗan kawace kaɗan yadda dai za a ɗan samu sauki. Hmm. to muna zaton yanzu gwamnati ta fitar da hatsin take da shi nan da nan ta zo ya shigo kasuwa ya sanya abubuwan abinci sauƙi hmm. tunda tana da hatsin nan kuma akwai su a cikin rizaf ɗinta. da fito da shi don jama'a su samu sauƙin siyan kayayyakin abinci da sauransu. To akwai kuma wasu da ke ganin cewa Najeriya tana da maƙudan kuɗaɗe a ƙasashen waje da wasu suka ɓoye da har turawan yamma ke ta magana kullum ana batun cin hanci da rashawa sai su ba da misali da Najeriya. ba ka ganin maimakon a ta takura ma talaka kamata i a farauto waɗannan kuɗaɗen a maido da su a yi wa talaka aiki a maimakon kullum a rinka sashi shi ke yin haƙurin barnar da aka yi da ta gabata wannan abu kamar wajibi ne ma a ce gwamnati ta yi kokari wanda kuma na tabbatar da cewa shi mai girma shugaban kasa yana iyakan yin shiga an dawo da waɗannan kuɗaɗe domin wannan kuɗaɗe da a ce mu sun shigo najeriya ina ganin ma ai wasu abubuwan matakin da gwamnati za su ɗauka zai ma mutane sauki dole to amma matsalan shine dokoki na ƙasa da kasa da yake ma da yake ma irin wa'annan abun tarnakaki hmm. shine ka rasa yadda za ka yi ga kuɗi ne an zo an ajiye a banki amma baka da iko ka ce na wane ya yi ɓanna sai kotu ta tabbatar da cewa ya wannan ɓannan to Allah shi kyauta kuma a gaida Hajji Amin to sai kuma batun siyasa a yayin da jam'iyyar PDP ke shirin babban taronta na ƙasa a jihar Rivers ranar Asabar mai zuwa sai gashi kuma an samu baraka har wani jigon jam'iyyar Farfesa Jerry Gana ya jagoranci wani bangaren kan haka ne wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi hira da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Do wanda ya ce babu wani tsarin dan adam wanda zaka ce a shi komai lafiya kalo. ba rigima ba hayaniya ba za ta yi ba kuma rigima tana cikin da hayaniya da na yadda ban yadda ba cikin tsarin demokradiyya amma gane cewa shine jibir pdp ta tsarin mulki akwai kafofi da aka halatta na tafiyar jam'iyyar nan akwai shugabannin mazaɓu a tsarin mulkin pdp sai na kana hukumomi da da kana hukumomi sannan a zo a yi na jiha daga na jiha a yi sashi daga na sashi sannan kuma a zo a yi na ƙasa gaba ke daga wayannan kafa guda biyar su ne suke da wani iko na yin magana akan jam'iyyar pdp a najeriya wani kungiya idan ta yin arewa ce to ai pdp ta kotu a najeriya so da haka ba wai na cewa kar a rigima ba ne amma dai magana shine bisa al'adar siyasa idan ka zo ka rigima shine sai ka je ku akwatinka ka je mazabarka ka shirya ka zo luka gaman ɗinka ka shirya mutane ka zo jiha ka shirya ka je zuwan ka shirya idan ka da rigima da ke zo kawo sai ka zo wannan wuri a matsayin kai da mutanen ku zo wannan filin za a yi convention ta rukar ƙasa ga kiɗe kaf sai ku zo wannan wurin sai ku kasa rigimar ku ku ce gata gata sai a rigima a wannan wurin in Allah ba da rinjaye aka baya to shi ka ta kare amma eh, ranka da su fara da awar da suke shine cewa PDP na akwai tsari da aka yi da kuke kiransa zoning rarraba mukamai a shiya-shiya da bangarori na najeriya tunda kai ma kana cewa pdp jam'iyyar najeriya ce gabaki daya amma kwatsam sai aka ji an ce wannan waɗannan mukamai manya guda biyu an baiwa arewa an yi da cewa zaben za a yi shekara hudu nan gaba ko uku nan gaba 2019 dan takara ya daga arewa daga yanzu zuwa wannan lokacin nan shekara biyu ka kalla babu wani abu da yake faruwa a siyasa arewa babu shi ba mu da gwamnoni arewa ba mu da yamma da arewa ba mu da kwa arewa idan ka ɗauki shugaban jam'iyya ka kai shi kasar kudu a yanzu a kan kana ta cewa nan da shekara uku kuma ka zaka shugaban kasa babu amma zai kawo wannan motsi ga mutane a su gana da su. To a gaida kwari za a ji ƙarshen wannan hirar a shirinmu na gaba yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A duk lokaci da ake maganar ilimi ko wani ci gaba a duniya, babu yadda za a yi a gama magana kaf ba tare da an ambato Najeriya ba. irin rawa da 'yan Najeriya ke takawa a ƙasashen duniya wani abun dubawa ne, musamman idan aka yi la'akari da irin gudunmawarsu sai a ga cewar sun tsere masa'o'i. A makon da ya gabata, Jami'ar Howard ta nan ƙasar Amurka ta yi bikin yaye ɗalibai da karrama waɗanda suka yi ƙwazo. Idan har za a yi maganar ilimi a duniya, to ba shakka sai an ambaci wannan jami'ar ta Howard. domin kuwa ita ce ta biyu a cikin fitattun jami'o'i a kasashen duniya baki ɗaya. A cikin jerin ɗalibai 96 da aka tabbatar da cewar sun goge a fannin bincike kuma aka karrama su da digirin digirgir a fannin kimiyyar haɗa magunguna. Ɗalibai 43 daga ciki 'yan Najeriya ne, kana waɗanda suka samu babbar karramawa mutane 27 ne, su ma a cikinsu ɗalibai guda goma sha shida duk 'yan Najeriya ne. Hakan na nuni da cewa a wajen neman ilimi ba a bar Najeriya a baya ba. Sai dai duk da cewar karramawar ta Najeriya ce baki ɗaya. Amma a nan abin dubawa da tunani ga 'yan arewacin Najeriya shi ne, kamar yadda masu kishin ci gaban yankin ke ta jaddadawa da akwai buƙatar su tashi tsaye haikan wajen neman ilimi kamar 'yan uwansu na kudanci waɗanda suka samu babbar karramawa a bikin yaye ɗalibai da aka yi a jami'ar ta Howard. Hakan ya sa mun samu zantawa da Dr. Muktar Aliyu na cibiyar kiwon lafiya ta duniya a jami'ar Vanderbilt da ke nan ƙasar Amurka don ƙara fahimtar jajircewar 'yan Najeriya a duniya. Ilimu ya san martaba ga mutane ganin cewar yanzu in ana magana ilimi a Najeriya za a dinga magana cewar ilimi ya taɓarɓare ya taɓarɓare Uh, kuma za a ga cewar ga 'yan Najeriya da suke a wa'insu ƙasashen duniya suna samun ci gaba a ilimi. Yanzu, Dokta, me wannan ke nunawa kenan ga ilimin ƙasar? Eto eh wannan abin alfahari ne sosai ganin cewa yara 43 daga cikin wanda suke karatun daktan likitan kwayoyin magunguna wato famasi kusan rabin su kaso ɗaya daga cikin biyu yaran najeriya ne wannan abin alfahari ne sosai saboda ya nuna cewar yaran mu da suke a nan suna kwazo suna karatu sosai kuma suna nunawa cewar mutanen najeriya ba wai kawai rashawa da cin hanci suka iya ba a'a akwai mutane wanda suke suna sa karatu a gaba kuma suna fitar da kasar wurin nuna cewa su masu wani hatsaka ne da kokari kuma wannan yana nuna cewar um, kamar karatun namu na Najeriya mun san cewar akwai matsala sosai ah, akwai matsalar yajin aiki da rashin biyan ma'aikatan masu koyarwa sosai ah, sai kaga kwas ɗin da yake shekara hudu sai ga yaro ya ya bige da shekara goma bai gama ba to a za a iya ta'allaka wannan irin matsaloli na rashin kyautata ma malamai shi ke kawo malaman suna ayyuka na karban irin abun goro hannun ɗalibai da saurarrakin abubuwa da basu dace ba kenan? Kwarai kwa, kwarai kwa Malam Yusuf. ai bambancin nan da wato jami'o'inmu na amerika da kuma jami'o'inmu na Najeriya. a nan kusan kowace jami'a a zaune take da kanta saboda haka babu wani wai zancen gwamnati ce za ta ɗau kuɗi ta biya kowane malamin jami'a jami'o'in yawancinsu private ne saboda haka su suke nemo kuɗinsu suke biyan ma'aikatansu kuma idan wani matsala ya tashi ita wannan jami'a ita ce take da matsala da ma'aikatanta amma ba wai gaba ɗaya ƙasa za ka ga a ce ma'aikatan masu koyar da yara gaba ɗaya sun tafi yajin aiki za a ga cewar yanzu kamar wannan magana da muke tattaunawa a kai ganin cewar a cikin ɗalibai guda 96 da suka gama wannan digirin digirgir a fannin kimiyyar haɗa magunguna za a ga cewar guda 43 waɗanda suke 'yan Najeriya ne kuma an ba da kyautar girmamawa ko kyautar karramawa guda 27 wanda guda 16 suka tafi ga 'yan Najeriya sau da dama 'yan najeriya ko da sun yi wannan rawar ganin ba sa komawa gida najeriya su aiki don ainihin taimaka ma 'yan uwa da suke a gida najeriya to wannan wani irin shi kuma matsala ne ga 'yan najeriya da ba sa irin komawa gida haka Eto, eh to malam yusuf ai komawa gida sau da yawa za ka ga cewar idan aka koma gida din ba lalle ba ne ya zama na yaran nan za su samu ai. saboda wannan duk karatun daktara suka yi na digiri ne na digirgir na hada magunguna in ka kawo su gaba ɗaya ce duk wanda ya wannan karatun ya zo najeriya ai ba lalle ba ne ya zama na kowanne zai samu ai. amma kuma akwai hanyoyin da za su iya taimakawa su ma za su iya zuwa najeriya su rika ɗan koyarwa ana ce masa na sabatikal su taimaka su koyar da yara ko kuma su samu kuɗi kuɗi wanda za su zo su rika eh, biya yara suna samun ci gaban karatu suna zuwa kamar nan kasan su yi ɗan kwasa-kwasai saboda haka ne a ra'ayina akwai hanyoyin da wayannan mutanen Najeriya suke a nan za su iya taimakawa mutanen Najeriya ba lallai wai sai sun tattaro gaba ɗaya ba sun dawo Najeriya sun zube su ma suna neman aiki akwai hanyoyi da dama da za su iya taimakawa Najeriya ba tare da sun dawo gaba ɗaya ba amma yana da kyau ɗin a dawo amma kuma yana da kyau kuma wasu su zauna nan wurin su ma su nuna kwazon su su samu aiki mai kyau sannan su samu su taimaka wa mutanen gida. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin nama a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara mika miƙa mu ta musamman ga Dr. Muktar Aliyu na Cibiyar Kiwon Lafiya ta Duniya a Jami'ar Vanderbilt da ke nan ƙasar Amurka. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia a maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙari to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro Sakonmu na farko ya fito ne daga Hafizu Balarabe Goso wanda ke cewa hakika hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ya kamata kasashen duniya ku agaza wa 'yan gudun hijira saboda kowa bai san sa ba nuna jin kai shine da taku sai kuma aminu ɗan kaduna amanawa wanda ke cewa hakika janye a tallafin man fetur ya soma shafuwar talakawa musamman ganin yadda kayan masarufi da na abinci suka soma tashin gauran zabi a kasuwanni yin zanga-zanga da ƙungiyar kwadago ke sanyi a najeriya akan janye tallafin mai ba zai kawo ci gaba ba ga al'ummar najeriya ya kamata mu jira mu ga manufar shugaba buhari sako daga safara'u haƙilu zamani almajira malumfashi sai kuma da badamasi aliyu rijiyar lemo kano wanda ya ce "Ina kira ga 'yan najeriya da su yi watsi da kiran zanga-zanga da ƙungiyar kwadago ke yunkurin yi domin shugaba buhari ba zai yarda duk wani abu da zai cutar da 'yan najeriya ba daga nan sai wasikar haɗin gwiwa daga musa shehu yunusari daga wani sanda yunusari duk daga jihar yobe inda suka ce mu al'ummar najeriya muna allah wadai da matakin da wasu ƙungiyoyi za su ɗauka na zanga-zanga akan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi sai ita kuma hadiza matar mai kamiya oji kwatas gombe ta ce muna kira ga gwamnatocin jihohin arewacin najeriya da su samarwa su takin zamani akan lokaci ganin cewa abinci ya tsada a kasuwanni da ƙarshe sai sakon bala muhammad dambam wanda ya ce hakika kama wasu tsageru masu fasa bututun man fetur a yankin niger delta wata babban nasara ce da fatan gwamnatin najeriya za ta tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro to yanzu kuma ga usman ya dawo da labaran duniya amma a takaice To haka yake mai da hankalin jami'an hulɗar diplomasiya a yau litinin da suke taro a birnin Vienna zai kasance a kan maganar sabuwar gwamnatin Libya da maganar kalubalen tsaro a ƙasar wanda ake ta fama tun bayan da aka hambara tare da kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi a shekarar 2011. zababben shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya ce zai nemi majalisar kasar ta dawo da hukuncin kisa a kan laifuffukan da suka hada da fyaɗe fashi da makami kisan kai da kuma fasakorin miyagun kwayoyi rodrigo ya faɗa wa manema labarai cewa kudurin hukuncin kisan da ke ransa shine na ratayewa wanda yake ganin haka shine ya fi zama mai sassauci a cikin hukunce-hukuncen kisa 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin ƙasar na Amurka a ƙoƙarinsu na yin zaben da yake tafi na Oregon da Kentucky a talatar gobe in Allah ya kai mu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da wannan shirin da Julie Lethal Creation wacce ta hada mana sautin da injiniya mu Al Santos ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.